wassalamu ala rasulullah wa ala ali wa sabi man wala ba'd to ala cikin ikon sa a ci gaban karatu mu nuna littafi sharhu sunna da Imam al-Barbahari Allah ya ji kansa da rahma karatun mu da ya gabata mun tsaya a shafi na sha biyar inda za mu tashi a gaba ta kusa da ta ƙarshe a wannan shafi malam sai yake cewa wal imanu bi annal imana qaulun wa amalun mana yana daga cikin abin da yake sunna ta manzo ina daga cikin abubuwan da suke tushe na imani a musulunci bi annal iman qaulun wa amal yadda da cewar imani ya shafi fada da aiki ya kunshi fada da aiki wa amalun wa ƙaulun wa niyyatun wa kuma imanin nan ya kunshi aiki da faɗa da niyya ƙudurcewa a rai kuma wa ba da dacewa da yadda manzo ya ce sannan sai ce ya zidu wayan kusu kuma imani yana ƙaruwa yana kuma raguwa ya zidu masha Allah yakan ƙaru gwargwadon yadda Allah ya so ya ƙaru gabawa wayan ƙusu yakan kuma ragu hatta la ya baka min hushai har a wayi gari babu wani saura a cikinsu to wannan gabar da malam ya bayani a cikinta a dunkula abin da yake so ya ba mu saƙo da shi shine imani a shari'anci domin ya sha bamban da imani a harshen larabci a harshen larabci da suka ce al'iman abin da ake nufi da shi a tasdiku gasgata ma an bi mu'minin lana aiwa ma an bi musaddiqin lana sau da haka a tasdiku gasgatawa kawai shine imani to saɓanin yadda malamai masana addinin musulunci da wato anin dokoki na shari'ar addinin musulunci suke bayanin imani abinda suke cewa imani yana tabbata da tabbatar abubuwa uku abu na farko shine ƙudurin zuciya abu na biyu faɗa da harshe abu na uku aiki da gaba waɗannan abubuwan guda uku su suke haɗuwa su ba da imani a shari'anci to ne sai malam ya kawo su da sanar cewar al'imanu ƙaunin wa amalin wa amalin wa ƙaunin wani ne jajircewar wadda iwa ba da dace da yadda manzo ya bayani da imanin da ɓangaren kudiri da imanin da ɓangaren fada da imanin da ɓangaren sai ya dace da yadda manzo ya dora al'ummarsa da wannan gabar wasu malamai suna goyawa da ita a bayanin imani wasu kuma kawai suka tsaya iya waɗancan guda uku da muka to ko su da basu faɗa ɗin ba ai ko da suka ce dama faɗa ce da aiki da ƙudiri to ai an san cewa dama tsarin addinin musulunci ana karɓar saƙon su daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani abu ne da dama ba za ka raba su to wasu sukan furta wasu kuma sukan bari ba tare sun furta ba to ai abu ne da dama an san haka abin to cewar da iya zidu imani yana karuwa malamai suna faɗa cewa eh yana ƙaruwa ne da biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kai aikin bin Allah to imanin ka ya in ka aikata aikin da yake biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imanin ka ya wayan kusu kuma yana raguwa da kishiyar haka shine idan ka saba wa Allah imani zai ragu idan ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani zai bangaren abin da ya shafi karuwar imani Allah yake faɗa cewar game da abin da ya shafi wato ainihin ashabul kafi innahum fityatun amanu da rabbi sai Allah ya ce ba fa zidnahum huda sun ka ƙara musu shirya karuwar shirya karuwar imani sannan yana faɗar abin da ya shafi sifofin bayan samurai yake cewa ladina eh, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum sune waɗanda idan aka karanta musu ayoyin Allah karanta ayoyin allah gare su sai ka kara musu imani karatun qur'ani ya kara imani eh, yin imani ka tabbata a kansa yana kara shi ina kuma wato kara hauhawar da shi to sannan kuma cewar yana raguwa da sabo galibi akan kan hadisin na muslim allah ya ji kansa rahama wanda a cikin sa yake cewa la yazni zani ila yazni wa huwa mu'min ولا يسرق السارق حين يسرقه وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشربها ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن cewar wato ainihin ya ce ba zai taɓa yin zina ya yi ya kare ba a ce wato ainihin yana mai ragajin imani cewa da aka yi layar na zani babu mazinacin da zai zina hina yazni wa huwa ina mai cikakke imani a san da yake zina kenan ya koma mai ragaggen imanin shi ne ma sa ya iya yin zina da imanin sa yana nan a ciki ba zai iya zina saboda zina ta saba da aikin cikar imani to haka kuma ba yadda za a yi mai sata isata eh, yana da cikakken imani har sai imaninsa ya ragu ya yi ƙasa ya rauni zai iya ɗaukar abin da ba nasa haka shanke mutum zai iya ɗauka ya kwankwaɗe da zai shata har sai imaninsa ya yi ƙasar da babu cikar da za ta hana shi ya iya shan wannan waɗannan dalilai da ire-irensu malamai suke ce ma baka kawo maganar dalilin ragowar imani wanda ka zo da hadisi ko kuma aya a ruwan imani to ka zo da bayanin ragowar imani sau duk abin da yake karɓar ƙari yana karɓar an fahimta sannan sai ya ci gaba da cewa yazidu ma sha Allah imani kan karu gwargwadon yadda Allah ya so ya karu sai ga wani an hore masa tsayawa ya karanta alkur'ani isu goma sha biyar a rana wani duk inda ina isu ta ya zai iya ƙara sama da to yawan abin da wancan ya fice abin da wannan inda har an karɓa musu to abin da wannan zai samu zai fi wancan to da ya fi shi yawan kai. sannan kuma banda wanda za ka tara wani a rana za a samu adadin al'ummar da za su faru da kibincin wani kuma ba haka ba sai zaman to wannan shi ta bangaren karuwa al'umma inda manzo na cewa khairun nasi a fa'uhum lin nasi waɗanda suka fi alkhairi cikin mutane waɗanda mutane suka fi mura babu wanda aka mura ɗin nan zai samu ƙarin sakamako da lada kuma ba zai zama an ƙaru da shi ba ya samu lada sai abin da nan wanda allah ya kyauta da manzo da wato ainihin ɗora al'umma wani nuna cewa waɗanda suke da dacen yin abin da allah ya so ko yake so akai akai kuma da yawa to sukan fifici wanda ba su kai su yasa sahabin annabi abubakar siddiq ya zama ya sha gaban kowane sahabi cikin sahabi to babu wani abu za a zo masu da ya manzo ya ce haka abu ko ya ji ko bai ci ana ko shi ya fara ji ko an raga shi ci aka zo masa da abin ya ce indiya faɗa haka abin wannan gaskatawar da ƙarfinta shi ya sa wata ko da lokaci zamanto ibada sai da keran da sauran haka to haka kuma wajen abin da ya shafi raguwa yana raguwa gwargwadon yadda har za a wayi gari ma ba raguwa tunda zo na cewa wanda ya ga abin ki daga cikinku ya sauya shi da hannunsa in bai sami ikon ya sauya shi da hannunsa ba ya sauya shi da harshensa in bai sami ikon iya sauya shi da harshensa ba ya ƙi shi a babu wani kwatankwaci da zai da bayan zarra na imani idan imani ya ƙasa da ƙin abin da yake mummuna a zuci mana in aka rasa kin barna a zuciya to imani na babu shi ya tafi an fahimta ko to kaga zuci na nan ce lalle ana waye gari ma babu haka wanda ya rigga ai yayi bata da imani saboda haka wannan shine abin da yake tushe da ahlus sunna wal jama'a suke kan cewar imani lallai bai tabbata imani a shari'arci sai ya haɗu da ɓangare uku ƙuduri faɗa aiki yadda da cewa da ƙudurin da faɗar da aikin ana iya samu ya ƙaru da yawan aikin kirki ko ya ragu da ƙarancin aikin kirki da kuma faruwar sa to sannan bayan haka kuma sai malam yake cewa wa khairu hadhihi al-ummati da wafati ha wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu bayan rasuwar annabin a wani